shi an kabut an buga misali da shi ne game da waɗanda suke rikon wani allah sai aka ce to kamar misalin gidan giza-gizo ne kuma giza-gizan ma mace ittakhazat baita ba ce ittakhaza baitan ba saboda mace ce take yin wannan saƙa da kuma nuna ƙwarewarta a wajen yin saƙa sannan kuma gidan nan baya kare ruwa baya kare rana baya kare zafi ba ma ya rufe asiri domin ko daga waje kana hango mai gidan amfanin gida ko ya tare ma iska ya tare maka ruwa ko ba za a hango ka ba amma gidan gizo gizo duka waɗannan abubuwan guda uku baya yi masa amma shi yana takama a cikin gida yake kuma da kaya haka da tsintsiya sai ka yaye gidan da mai gidan baki ɗaya to Allah ta'ala ya buga misali ga cewa wanda bai rike tauhidi ba bai yi imani ba to akan shirme yake ko me ya bi